أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلائن الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين a yau talata sha tara ga safar hijira na dubu da dari hudu da talatin da bakwai ɗai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar za mu yi karatu na goma sha biyu a cikin wannan littafi نعشرياء نعبد الرحمن الفازازي رحمه الله za mu tashi shahi na حرف الضائي دعامك كان أصلحته ورجبته ضربت فؤادا بالحرام حجبته دببت عدوا والحبيب شجيته قربت إلى صوت الخنا وأجبته زمان الصبا فصرف إنانك في الوخد طعامك أبنتك قد أصلحته حقيقة كجارشي a nan an samu ishtigali cewa da'amaka in an ka ga dama ana cewa da'amuka kamar zaidan ra'aituhu ko a ce zaidun ra'aituhu shine da'amaka kad aslahtahu ko kuma da'amuka kad aslahtahu darahata je wadda fu'adan zuciyarka wasu ita zuciyar nan hajabtahu ka sha makance shi bil harami saboda cin haram din da shike yi mana ka sha makance shi daga haske dababta aduwan kayi magani ga abokin gabanka shine rayuwarka amma wal habibu masoyinka shine ruhinka shajaitahu can rayuwa amma rutun biso nafsu kenan nan kuma ruhu wal habibu masoyinka shine alqalbu war ruhu shajaitahu shi ko ka halaka shi daribta kayi warin ciki ila sautin khana zuwa ga sauraren sauti na alfasha wa ajabtahu ka karɓa ma sauti na alfasha zamanar shi ba tun lokacinka na kurciya to kuma shi lokacin kurciya ya kare fasurif ina naka ka jirkitar da ragwamarka shine kalfasurinka fil a lokacin nan na hurhura al'umar rayuwarka dana ya kare firgan bisa ga banza Walgurabu alhali هنكاكا كمعشر yana kuka قوم قوم شيني معشر ma'ana hankaka kukan nan da ta kai wani bayan wani shine mu'ashir daga asharu ne ma'ana dai ana bayani akan cewa kayi kusan barin duniya shi hankaka ka mu'ashiru da baka hankaka ka ya kiraye ka likabrin zuwa ga kabari kuma daga baya an ta kai mujashir ka shagala da gyaran dukiyarka daga jasharar dawaba a yi ra'aha ya kiyaye dabbobi an ce jasharar dawaba uka lokacin da ka bullo bazon akai kana shaho ma'ana kana da ƙarfinka na ibada sai ka manta da shaho domin shi a shugaban duk wani abu mai kwai a duniya shi shaho duk da kada shahu a shugaba ne domin kada kwai yake yi kuma daga baya an ta kai tubashiru tubushiru ka koma bulbul shine dan raguwa dali'atu ma'ana ga ibada ba dali'atu kulluwa hada shebi wannan hurhura ma ga kanka haddun wani irin zane ne mubashiru mai maka bishara bi qurbil manaya cewa mutoyi wasan ya kusa lau fahimta amma da ka fahimta alal khadi daga rubutun ba zanen da suka yi maka shine barbara ko kuma lau fahimta da ka fahimta alal khadi daga zanen to da ka shagala da guzuri da kuma hifewar da duniya ta yi ga zuciyarka da ka shagala daga hita batunsa amma abin da yasa son duniya shi ya ruhe maka zuciya don haka ba ka ganin wannan hurhura ɗin nafsun rayuwarka da hatbiha ka ta tahi da kai fil hawa a cikin son rai kum ka tsayi ha ga karkato ta Da ka ta kiraye ka ila layyan zuwa ga ƙarya fa'uzha haka karkatar sheta lihayya zuwa ga gaskiyarta ɗabi'atuha ɗabi'ar rayuwa hubbu simani son ƙiba ha da kishin rayuwa za ka ji mutum na jin daɗin ashe ya yi jiki za ka ji an ce ma ya samu lafiya idan ya yi jiki zai ji daɗi kwarai ko shi da kansa ma ya faɗa to haka ɗabi'ar rayuwa ce ɗara ta kare ta mutum inanan nafsi kalfazuron rai fi kaffi ka batta ga tahin gayya ta ma'ana bata shi ke jiya rayuwa ka biyar da yake so Babda ta na ke kayi jinkiri fitta kawa ga tsoron Allah wa man yabdu yau aka jinkiri mislaka mislaka irinka ma'ana wa irin ka gaba cewa dufaluka lakakka busassa ma'ana dai jikinka dullun ya zama banza tuladili ga musibbu ma'ana zan sauki musibbu za su kama jikinka don haka faburuki ka yi ƙoƙari ga neman guzuri ɗilabuka abin nemanka fi habbe shi ne ƙwaya mafarki su sakakka ya kutuka wanda zai ci ka ɗululuka alamominka na tattakawa shi ne jam'u ɗalalin shi ne diyar ma'ana wuraren da ka tattaka wurin neman duniya tolato saba a elisa masu su bi ardin a cikin ƙasa faburuki don haka gurbana haka nan ma'ana ka duka haka nan mana ma'ana ka rage wannan neman duniya da kake yi haka ɗalabta ka ni duniya walam da ba ka samu ba kamar ka yi tambaya nan gaba zan samu walasta bi mudurki ba za ka samu don mai yawa duniya haka take wa kaulu za ka ga wani yana gudun ta mata na bene. wa kaulu ka zancen ka zo kabdin ma'abuci damƙewa ne daga duniya ma'ana zancen ka na raunar lahiya lo ba matsala ya nuna ba ka son duniya amma wa ka aikin ka zo ba ya hidu ga son duniya ma'ana dai aikin ka shi ya karyata kaulinka domin kaulinka yana nuna gudun duniya amma aikin ka na nuhin bidan duniya da fulta kayo yarantaka ma'ana kayi aiki na yara bihirsan saboda tsananin kwaɗayi to ga ka kayi aikin ya rawar shababu alhali kursiyan nan ko kadin ƙaga, ya kare dimillan kana wawa abin zargi wala akalun baka da hankali zakiru da ke tuna maka ma maza abin da ya shuɗe na rayuwarka domin haka ba astu dima'uka kwaɗayinka la yi waɗi ka ba zai baka marar da hulka ba abin da hukuncin Allah ya mesuwa ba ma'ana idan aka hukunto ka da talauci duk kwaɗanka ba zai sa ka zama wadaci ba za ka ga ya ishe eh, wa'azi da yawa mutum ma ke zama ƙarƙashin mai dukiya kwarai ko ni mai mulki za ka ga wasu na nesa masu to sun samu gargashi ne amma kai da an tare da shi sai zan baka samu ba saboda ba kaddaro ka da samun ba ɗoritta an kore ka anil babi daga ƙofa allazi wanda shi kofa arriba yadda Allah wuta na bayan koha din kaga baka cikin yadda Allah kenan subhanallah wai zan tambaye ka fa halaka sabrin kana iya hankuri kana da hankuri Allah su hudu ga azaba Allah ba da zaka bayan kore ka da aka yi a ba za yi doka azaba Allah ba haka ka dawo kawai ta ka jefar da janinan janiban dabino mai kyau fi a akan neman ka na samu suna shine kwalwatai mana ka ji da aikin kwarai ka sai kana bidan mugun aiki darakta ka shiga salahan ga hanya ta gyara Sun daga ba farakta ka bari nusahu ka rabu da nusahu nasihuhi na gyara da gauta ka ketar iyaka bi shurbil kuti saboda sharban da kake na abinci lamtar da baka yadda da na nashahu sha kaɗan ne ba Ma'ana sai dai ka ci abinci da yawa ɗabi'u ko wanda a doktonka likitanka akalin hankalinka mai shi ke nuna ma kaza ba daidai ba ne kaza a daidai amma lasta ta kabalu nasahu ba za a karbi nasiha ta yi ba domin ka har gwamnati rudin shaidan Falabirra Falabur'a yake kuskure ne Falabur'a. ba warkewa gare ka don haka ba batun warkewa gare ka tunda ba a karban nasiha hankali wata halilu garwaya aikin kwarai da mugu aunun taimako ne alal khildi ga mutum wannan da suke wawa shi yana ganin gare ya hada guda biyar raba kafa ko a bangare na roƙon Allah ya yadda ai masa roƙon Allah amma a hada da sahi sahi kaga wannan matsala ce tare da su masu garwaye garwaye masu tsaface tsafacen gaba ɗaya ma za ka ga jaye hankali mutane suna musu karyace-karyace wannan hadari ne akwai wani boka da wata mace ta tafi wurinsa akan wata bukata kamin ma ya ɗauko kasa ya buga sai ce mata ya gano abin da take tafi sai ta ce miye sai ya ce kishiya mijinki zai miki sai ta ce ba ita ba ce sai dai ɗauko ƙasa yanzu zai bugawa kaga gesin na ya azai samu sa da ya buga kasa sai ce to mijinki wani abu na kike neman ya baki bai baki ba ta ce ba shi bane duk abin da ta ce ya ce ba shi bane maimakon yadda bai sani bai ta ƙarshen ta dai ya yi ta bugawa ya gade bai samu sa ba sai ce mata to ni a tafi da ke sai ta ce ragon ta ya ɓace sai ce mata gaske dai duk buga ne haka nan kaho ni <laughs> kaga wanga bashe ta dina <laughs> to kaga takhalidu aunu alal khildi Allah ko yasa wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun a cikin al-baqara dafahata kai tankal bima yufdi da abinda zai kai ka ila al-budi ga nisanta rahama Allah wa shaka da tabiwa ya zan billah ka cika da shi duk sabon da ake da kai ake yin sa isahal arabi dab da ƙasa laisa yamli laka sika ba zai cika maka salka ba ma'ana dab da ƙasa cike da ƙasa na dukiya ba zai cika cikin ba don haka mai tsananin kwaɗai ba zai ƙoshi da duniya ba a wani hadisi yana cewa mamala a jawfin na adama illa turab ba abin da zai cika cikin ɗan adam in ba ƙasa ba in an ka toro cikin kaburi ita ɗaya ke sati to wannan yanayin ka kenan yanayinka sai an kaddarta mubtada to dula dole mautin musibbu ne na mutuwa wanda su wa'annan musibbu na mutuwa laisa yudfa'u ba za a iya ije su bi ruka ai ai sawada can wakila marrakin wa dhanna annahu alfira dani ta kai fadayi akan wanzuwa da duniya fil baka ga wanzuwa ga duniya to ko da kai faɗin ga kaddara ta rige fata ala shar'i huli alhali kai din an sharɗanta maka za ka bar duniya fa amma kuma kai kwaɗayin ka zauna a cikin ta fagibta sai ka hako ma'ana kan na ana ruj'a daga dawo ma Allah wa akhalalta kan lalata bi shar'i da shar'in gada aka maka cewa za ka tafi me ka nufi kan lalata shar'in ka hana makanka zuwa lahira shar'u huli a'a ma'ana dai aikin ka bai nuna kana shirin zuwa lahira ba don haka baka yadda ma da wannan sharadi din ba don ayyukan muna karyata muna alkiyama ma in ka ga mutuwa wani zalunci kamar bai yadda zai mutu ba da mahata ka yi girman kai alal ikhwani ga yan uwa lasta bi sabir ba ka iya hankuri da yan uwa ba din na masa liga sagare ta za ka gani ba zai iya hankuri da yan uwansa ba ɗahuran alhali kana mai gaugawa ila sam'il khana zuwa ga sauraren alfasha wal ma'abir da annamimance annamimance ɗari ta kayi mummunan hali da dan don ka samu dukiya don wani ba zai sabo ba zai tashi ba sai ya samu dukiya to dukiyar nan tabir mai halakawa ce lil musahibi ga wanda adda ita da'anta kayi sukan mutane kayi ta giba al'ara daga mutunce mutuncen mutane da'ana mukabiri irin suka ta mai girman kai kai kana ganin kayi karfin ka aikata abin da ka soke su kai? wannan kenan to anan ga ka ga suka soke su ka ta batun airinka wannan datta dallin nan ta farko tana da shadda da wasali sama wannan datta ka kururuta da bayyanar da zargi mai tsanani shi annan datta bilguyabi da waɗanda ba su nan tandida irin aibantawa mushtaɗi azzalimi kai kanka ka san ba daidai kake ba amma kuma ka aibanta waɗanda ba su nan wani ba ku ka za shi kai ba watakila ma abin da kaka yayi nashi matsala kenan abin abin da yake son ya nuna ga dan gonga da anta alal arad da ana mukabir wa nadda tabilgu ya bi tandi da mushtaddi ma'ana ka soki wanda annan ka soki wanda bai nan wanda annan bai tsira ba wanda bai nan kuma bai tsira ba za ka ga saboda matsala da muka samu a wayannan lokuta ta giba duk da zamani ake a wuri guda za ka ga kowa na tsoron ya tashi ba ana iya giba ta kuma suna zamani wuri guda saboda bala'in giba ta yi yawa ɗalahuka ɓannaka muɗi'o ya sanya jinkiri na sairan tafiya ka fi ka ga ka ma'ana banna tarin jaye ka da sauka cika cikin ka sar'un shukka ne mushdi'u wanda ke hissuwa lirrazali ga gaskance gaskance ɗahuran alhali kana sarkakakke shabi alhali lokacin da kana yaro wanga halun ne awwal wanga halun sani alhali kana sarkakakke a lokacin da kana yaro summa daga baya mufdi'u ka kwabu da zunubai fi shaiba a lokacin da ka samu kanka a cikin gobura maimakon yanzu ma daidai ka ƙara zalkwata ga aikin ibada dawilin rida an nafsihi mai tsawon yadda ga kansa ka da kanka ba ka tuhumarta amma wa huwa shi muhudu alhali yana aikatar da kuskure amma kuma yadda da kansa kasiru taraddi mai yawan afkawa ne da gangaro fi ga wani ne yawa wani ta yana aikata kaza amma wala mai hudu shi ba zai kyautatar da kuskure ga kansa ba ma'ana shi ga kai ne yana ganin ba matsala amma ga wani akwai matsala kamar ni mawaƙi yana cewa ainihin riba an kulle aibin kalilatu kama an na ainihin su hudu tubdil masawiya ya ce ijiya ta yadda da kusan sace ga kowane irin aibi ma'ana duk wanda ka yadda da shi ba za a ga aibinsa ba don haka ka yadda da kanka ba za a ga aibin kanka ba kamar yadda ijiya ta fushi tana bayyanar da miyagun ayyuka kenan in kana fushi da mutane baka yadda da su ba sai ka kama bayyanar da suna kaza suna kaza suna kaza amma duk wanda ka yadda da shi shi asiri ne ya ruhu wanda duk baka yadda da shi ba asiri ne ya tono to haka muke mu yan adam ɗalawata dinin kyawun addini to fa kyawun gana addini ɗaha'u zunubin dauɗa ta zunubai shine duhun zunubai wanda shi wannan duhun zunubai aure fatka sun gadon maka ha abinda allamuninsu shine azab lamuninsu shine kunyata duniya da lahira a wata nusa maimakon ha aure fatka sun gadon maka azabaha azabarsu ya zambilla shine abin da zai biyo bayan na result din zunubai to wayannan zunubai da siffar su a haka ha sai shahima wancan kyawu na addini lubaba sai san kyawun addini ma'ana da kana da kyawun addini amma yanzu ya ɓaci saboda zunubi sun lalata maka shi ma'u sigari ruwa na kaskanci dafa sun ɗauka ko fauka bisa ga zunubai abu ba sun cuɗanyi da zunubai ne lujajin duniya gangaye gangaye na duniya damar sun ko sun cika fakulta sai ka kusa da ubaba ha walwalinsu ko kuma gangarsu ko kuma gabarsu ina idan ruwa suka yi tozo haka shine ubab ma'ana da ganga ganga ta duniya ta ko sai ka kusa ka shiga ciki kan nemo ta da inda ake nemo ta a yadda aka san gulbi na halakawa yana nufin duniya na halaka in ka shiga cikin ta shi dai shi kame fa ya rakibul ahwali ya mai hawan tsorace tsorace na wanga gulbi na duniya mallaka walla man ce baka bishta da cewa za ka kai ganga wanka maka za ka kai ganga baka mutu ba ma'ana yana da wuya ka kai ganga lafiya lau don haka baka da tabbacin wanga duniya da ka samu da mara za ka gama da ita lahiya ko ba za ka gama da ita lahiya ba Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kamin mu tsaya akwai wata sanarwa muhimmiya akwai wasu asaru a ziyarta a ƙarshen wannan wannan wata din wani sati mai zuwa in Allah ya so shine wanda babban limami na masallacin minarta shirya shine malam nuran ta Allah hausare hafizahullahu za a zo wurare da yawa daga cikin su akwai kirare